Karfe biyar da minti biyar Sidiyo Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanun labarun. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa ana ci gaba da tattaunawa a zaman taron ƙasa da ake gudanarwa a nan birnin Yamai. har ila yau dai a game da wannan zaman taro na ƙasa wakilan ƙungiyoyin 'yan jarida masu zaman kansu sun gabatar da nasu ƙorafe-ƙorafen da shawarwari a rahoton mu na musamman a yau za mu yi magana a game da taron baje koli da masu ayyuka hannu suka buɗe a agades To yanzu sai a ƙara gyara zama domin jin labarun dalla-dalla. Ana ci gaba da babban zaman taro na sake farfado da tafiyar ƙasa a nan yamai. Kowane kwamitin yana ci gaba da gudanar da ayyukansa a jiya a kwanaki na uku na zaman taron kwamitoci biyar ne suka gabatar da ayyukansu ga ƙarin bayani tare da Hawa Usman. Kwamitoci biyar da aka girka cikin tsarin babban zaman taron sake farfado da tafiyar ƙasa na ci gaba da wakana kamar yadda ya kamata. Bayan sun tattauna, kwamitin na farko ya gabatar da raskunar tashi kan bukatar a girka dokokin shari'a ba tare da nuna son kai ba. Akan zai kawo zaman lafiya mai dorewa da kuma girmama sarakan gargajiya sannan da ba su matsayinsu wajen shawo kan rigingimu. Kwamitin na biyu ya yi amfani da gazawar da ta wakana a cikin al'amuran siyasar da suka gabata don girka sabuwar tafiya mai mahimmanci don ƙara ƙarfafa ci gaba mai ɗorewa cikin cikakken 'yancin samun cimaka a nashi ɓangare kwamiti na uku ya ba da ƙarhi kan samun cikakken 'yanci a ɓangaren sa ido kan ƙasashen da ke zuba jari da kuma ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa daga bisani kwamiti na hudu ya yi nazari kan batun takardar jakadanci wanda ya danganta da ƙalubalen da ke kunshe a cikin wannan ƙarni na da 21 don kare 'yan ƙasar Nijar da ke ƙasashen waje. Kwamiti na biyar ya ba da ƙarhi kan girka wani sabon tsari kan 'yancin ɗan adam dangance da sharɗin rikon ƙwarya da kuma wa'adin da za ta yi babu wata tsayayyen magana da aka furta a kai. Har ila yau dai muna nan a game da babban zaman taro na ƙasa wanda wakilai 700 ne suke halarta zaman taron da yawan shawarwari ne aka kawo domin farfado da ci gaban ƙasar Nijar. A yau wakilan 'yan jarida masu zaman kansu sun kawo nasu korafi da shawarwari. Tijjani Malam Lawali a hirarsa da Habibu Garba. muna fatan wannan abu da muka faɗi a cikin komisiyon eh, ya zamanto ya isa ga kunnan waɗanda su ne za su zartar za ga cewa organ na harkar jarida na communication an ba shi muhimmanci a ba wa 'yan jarida na gwamnati da masu zaman kansu muhimmanci sosai a hudda musu budget a hudda musu bangaren da za su ƙara haɓaka iliminsu da karatunsu kuma a ware musu wani kuɗi wanda kamar inda za ka lura hatta eh, funded a la da ake bada ba wani abu ne wanda ya kara karya a shekara za ka cewa kamata a ce aikin jarida an ya zama to an ɗauke mai yanfo an ƙara in ba da wani kuɗi wanda zai ƙara wa gidajen radio da talabijin ƙarfi da za su ƙara ma su albashi kuma zaman to cewa ko da sun je a filin ɗaukar labarai ba su kwaɗe a aljihun wani albashinsu ya ishe su aikinsu ya wadatar da su to wannan zai sa a sayi aiki mai muhimmanci da kaliti Ana ci gaba dai da zaman taron farfaɗo da sake tafiyar ƙasa a nan yamai domin kawo mahimman ƙa'idojin riƙon ƙwarya da kuma kawo shawarwari na dabarun ci gaban ƙasar nan. Waɗansu mahalarta taron sun bayyana abin da suke jira a hirarsu da Habibu Garba. Bangaren mata da yake kun san jihar Difa na fuskantar matsalar tsaro. Mun meka kukanmu a kan matsalar nan ta tsaro. Muna fatan za a dubi wannan matsalar sosai a cikin wannan zaman da ake yi. Da ƙarshe kuma muna fatan za a ɗauki ƙwaƙwaran matakai da shawarwari waɗanda za su kasance mafita kun su ba da hanyar ƙara gyara a rayuwar mata da al'ummar Nijar baki ɗaya. A yau mun san daga ina muke kun mun san ina muka dosa. savons où est-ce que nous voulons aller. Ni akan ina mace ina so ministar kinmu minister de la promotion de la femme protection de l'enfant a maido mana ita. Ni roƙon da nake yi saboda mata da yara kankana kowa ya san yancin shi kuma kowa kun sani yanzu gaskiya da bamu da minister kin nan wallahi dai muna nan kamar dai kara zube ne muna alallake ne muke. To muna son gaskiya yi billahi mayan ga su duba su gani mata ba a yi sai da su mu mun hewa ma a Nijar gaba daya duk abin da za a yi sai da mu Sabon wakilin Tarayyar Turai na musamman a yankin Sahel, Crevino, a jiya ya gana da Firaministan ƙasar Nijar Mohamed Lamin Zen sun tattauna a game da batun diplomasiya inda manufar wannan shine sauraron hukumomi da kuma samun kyakkyawan fahimta. Ya ƙara jaddada damammaki da aikin haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar tarayyar turai da ƙasar Nijar da ƙara hulɗa. A gundumar Gaya wurare shida ne kadai da ke bakin kogi aka ba da izinin sifirin jama'a da dukiyoyinsu, saboda sun cika ƙa'idoji tare da binciken abin da ke shige da fice, Firefe ɗin Gaya musa Sule a hirarsa da Fadel Alu. C'est un Da wuya a ci a sa ido ga dukkanin tsawon ruwan isa wanda ke nan yankinmu. Wurin tsayin jiragen ruwa shida ne aka amince da su, na garin Taraba ya ciki. An fi da takardu da yawa da ke nuna cewa bancin waɗannan shida babu wanda aka yarda da shi. Mun tai mun sa ido a can, mun ga jama'a na zirga-zirga a wurin, mun lura da cewa harakar da ake yi a can ta kazamce. Hakan ya sa mai gabatar da shari'a ya ce duk abun da aka samu a can a ɗauke shi a matsayin haramtattun kaya. Manyan jiragen ruwa duk an ɗebe musu injuna, duk abun da aka samu a matsayin cimaka duk an sa su a hannun jami'an duwan. Kama dilar kaki na soja shida da a garin sayi ne ya kamata a kai su, mu kuma da muka ga haka sai muka muka ga cewa kenan manufar a kai su Park W ne. Za mu ci gaba da kulawa da sa ido don yin katanga ga duk wani abun da ke iya wukana. Ƙungiyar ma'aikatan da suka fuskanci matsalar haɗari ko suke fama da cutuka da suke alit sun bayyana matsalolin da abokaninsu suke fuskanta a wajen ɗaukar ɗawainarsa a asibiti. Habu Jibji shugaban kungiyar a Alit ya yi wa Mutare Abdullahi ƙarin bayani. Matsaloli wanda muke ciki na rashin kula a mu magani yadda ya kamata. Saboda mu muna da haƙƙi da accidente galiban mu duk ma'aikata ne. Sai dai wanda ya tahi retret kuma ko ka tahi retret ana biyan ka diya ta wannan jimuwa da kai. Magabatanmu na kes da cewa muna samun matsaloli ga masu kula da mu wurin magani can niyame babu kamar assistant social da medicine du travail to waɗannan mutanen sun yi watsi da mu sun yi banza da mu suna ba mu wahala mun yi tur da allah wadai da irin wannan rukon sakai na kashi da ake mu da yawa da haka hakanan suka fasa su je a musu magani sai dai su zamana da ciwo har ya kashe su kula da mu ɗari bisa ɗari a mu magani kada a yi watsi da mu A jiya ne a difa aka kawo ƙarshen taron baje kolin kayan noma da kiyo da OEM ta shirya ga al'ummar karkarar Boso, Kabalewa, Gaskeru. A tsawon kwanaki biyar mahalarta taron sun baje kolin kayayyaki Busam, Umra da Binta Abdu sun yi wa Mani Musa ƙarin bayani. E mun samu lambar yabo ta karfafawa, mun yi murna mun gamsu sosai har ba mu san wace kalma za mu yi amfani wurin godiya ba. Mu kayan turaren wuta ne muka kawo da kuma lemuka na sha. Mun yi ciniki sosai muna yi wa waɗanda suka tsara wannan baje kolin godiya da su da abokanan hulɗa. Ina kira ga sauran ɗan uwana da su zo su shiga cikin wannan kasuwancin. Tunda shi kasuwanci babu ruwan shi da shekarun mutum. Ni ta hanyar kasuwancin nan da nake yi, ban taɓa uku kan rashin dala ba. Yana ba mutum damar cin gashin kanshi ba tare da ya dogara da wani ba. Ku fara kasuwancin nan, ko da da jikka guda ne, wata rana sai ku kwashi miliyoyin kuɗaɗe idan Allah ya yarda. Ƙungiyar mata masu masana'antu da ke na Yamai sun shirya wani taron baje kolin ɗanyun kaya da suke sarrafawa Wannan baje kolin yana da manufar ƙarfafawa ‘yan Nijar gwiwa amfani da kayayyaki na gida. Hussam Maman Hassan, shugabar kungiyar Ahirata da Rafiya Mosi. Mun zo mai exposan kaya mu tun da matan da suke cin kula ga mata ne masu aiki hannu suna transformin kaya da ake kodu na a Niger su yi ambalin shi kuma a ci da tsafta da komi. Mutane da yawa a Niger ba san abin da matan Niger suke yi ba saboda shi ne ba tun da bank ce da ke a kumfanyen mata yau anniversary ta muka ce ya kamata yau mutane su zo su ga abin da mutane suke yi tun da transformation inga ana kumfanyen muna samu tun da muna yin shi fasan a zane da yanzu gane kuna ga yadda muke ma amfani muke tsabta kayan namu sai ce kamar da wani gari ne ake kawo su kenan ya kamata yan Nijar su san da kayan da muke nan gari mu ne muke yin su su san ki sayan shi tunda shi bai da illa kun mun ka shayi shayi iri iri muka kawo garin akwai shayi na zogale akwai na tafarnuwa akwai na eh, citta akwai na kyankyalba saboda masu falu akwai kuma madara madara da aka transforme akwai cuku akwai yawun inta akwai duk shi maganin da ake kumbancin shi ga mai ne na gushiya da aka yi iri iri akwai yazuka A cikin tsarin tankaɗe na shiga gasar cin kofin ƙasashen Afirka na mata da zai gudana a Morocco a shekara mai zuwa, ƙungiyar 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Nijar sun kara da 'yan wasan Gambia, haka ma 'yan wasan Senegal za su taka leda da 'yan wasan ƙasar Nijar a gobe a nan Stade General Sani Kunce da ke na Yamai. Ali Mamadu Baje mai horar da 'yan wasan ƙasar Nijar a hirarsa da Salamatu Kadiri. En réalité, nous avons commencé le travail depuis A zahiri mun sama aiki tun fiye da watanni biyu da suka gabata muna aiki safiya da rana yanzu muna a mataki na karshe wanda ya jibanci samun yadda tawagar kwallon kafar za ta yi wasa. A halin yanzu muna da dukkan 'yan wasa fitattu tare da mu sannan kuma muna da taimakon ɗaya daga cikin 'yan wasan mu da ke taka leda a Burkina Faso. Komi miya su daidai muna fatan cewa za a yi wasa mai kyau a ranar Laraba. Mun natsu sosai domin wannan wasa kuma wasannin biyu ne mu a gida muke dole sai an kama abin da himma domin mu birge 'yan kallo. Gaskiya ne ba mu san 'yan wasan na gambi ba amma muna tsammanin masu kokari ne domin mafi yawan su suna wasa ne a kasar Senegal kuma kwallon kafar Senegal yana a wani matsayi mai kyau tun yan shekaru da dama da suka gabata. Eh, Idan muka shiga kai tsaye a babban mu tun ranar goma sha biyar ga wannan wata ne aka buɗe wani taron baje koli na masu ayyukan hannu a Agades. Ga dai cikakken rahoton a fassarar da aka yi ta Musa Maman. Wannan sautin na kiɗa da hira a kewayen rumfuna ne ake ji a wannan kasuwar bashar kolin kayayyaki. A wurin ana ganin mabambantan kayayyaki da dama dukkansu na al'adar agadas kayan abinci na noma da yaji su ma an baza su kamar yadda waɗannan manoma ke shaidawa. kayan fura ne na kawo na gargajiya na kakanni da uwa a da kaɗai aka san soyan ga na saida fiye da abin da ake zato na saida yau na saida kuma da aka buɗe ma na saida masha Allah na ji daɗin haka Allah ya biya su yana cikin masu aiki hannu bisa kaya da muke kawowa muna da kayan rini muna da simalohiya muna da kayan da iri-iri a cikin rufata mu amma gaskiya kasuwa alhamdulillah za a ciya saboda an sassada an sassada amma mu yanzu har yanzu kukan da muke muna son a dafa mana bisa magabatan nan namu kenan yau sai mu ji daɗin mayan nan namu suna shigowa suna saye kenan muna tunanin wa kasuwa mu ta ci gaba duk da yake mata ne suka fi yawa a rumfunan maza ma ba a bar su a baya ba wasu na zaman jiran masaya su zo ni kayan mun buga shi da kisi da na gargajiya na maza da na mata da na yara duka muna zuwa muna shanyawa duk kwana uku da muka fara ta ina jira da wurin kiliyan da su zo su sai masayan suna zowa ne kaɗan-kaɗan amma waɗanda ke zowar suna komawa da kayayyaki kamar waɗannan matan da muka haɗu da su a wurin. yanzu nan na saye dai sako sirwa ga da gani kayan su dai masu kyau nan su masu kirki ne kuma masu kalite ne na artisan da ya ni na zo na saye sakas mai kyau ce kuma aikin hannu ne wanda suka asaya suka yi nazari ni ta birge ni kamar na taimaka musu tun da abokaina ne mata sun yi kokari sun yi rufunan su sun yi mine ne mun sai mu zo mu kama musu yanzu na zo na sayi riɗi tabarkalla kuma da arhama dala ɗari na sayi shi kuma kulli masha Allah babba Kayan kayansa suna da kyau kuma suna da arha kenan duk wanda ya zo aga da shasan da akwai kaya duk da cewa babu tallafi muna iya fuskantar kalubalen da ke gabanmu in ji hami hamza wani ma'aikacin hannu babu wanda ya tallafa muna amma duka da haka mun zo mun baje kolin kayanmu domin nuna wa al'ummar nijar abubuwan da muke sarrafawa sannan muna yin kayayyaki da idan ka saya na jika biyar za su amfane ka tsawon shekaru goma a lokacin da ya kai ziyara a wurin bashe kolin sakatare janar na jiha ya bayyana goyon bayansa ga ma'aikatan hannu ya kuma kira ga al'umma da ta yunkura ta fito domin ta sai kayayyakinsu to karshen labarun kenan a kasance lafiya